إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin bakwai ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda yi daidai da sha tara ga watan afrilu shekara ta da ashirin ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda inda ke tara da yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta jika. muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul bakara aya ta 83 a jerin gwanan karatun wannan tafsiri wannan shine darasi na tara kafin mu ci gaba daga aya ta 84 akwai tambaya wanda za mu amsa insha Allah tambaya da kai idan na fahimci tambayanka idan an kidar da sallan tarawihi kaga an yi witiri kenan ko wacce irin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta da al'ummansa yinsa hadisi ya inganta a cikin ashabu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance idan ya kidar da sallan witiri yana karanta subhana malikil quddus subhana malikil quddus subhana malikil quddus na uku sai daga murya sai ce rabbil mala'ikati war ruh idan manzo Allah ya faɗi wannan baya yin wani azkar da ake yi bayan wato sallan farilla ko na filfili kaga idan ka sallame kana ce Allahumma anta salamu wa minka salam da sauransu to in kai witiri kana sallamewa kawai zaka ce subhana malikil quddus subhana malikil quddus ana uku sai ka daga muda subhana malikil quddus rabbil malaikati war ruh shikenan ba abin da zaka ce kuma wannan shine sunna kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi kuma shi ya karantar da al'ummansa za ka ga cewa akan samu kuskure da yawa daga cikin limamanmu idan an sallame za ka ji mutum ya fara astagfirullah astagfirullah ko Allahumma anta salam wa ka salam wannan ba daidai ba ne kuskure ne amma abin da ya tabbata a sunna wannan da na yi bayani Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi kuma da bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar mu gabaki da na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساراً فإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله مكتكي girgushe ba yana ba manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi labarin Yahudawa da taurin kansu da kin gaskiya da ke tattare da su akan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala. bayan ya yi umarni a gare su a cikin attaura kamar yadda ya umarni ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam a cikin al'ur'ani su bautata wa Allah shi kaɗai kada su yi tarayya da shi su yi biyayya ga iyaye su kyautata musu sa'an nan kuma su kyautata wa ‘yan uwansu na kusa na jini da kuma marayu da miskinai talakawa kuma idan za su yi magana ga mutane su yi magana mai kyawu sa'an kuma su tsaye da sallah mawadata a cikinsu su ba da zakka sa'annan su yahudawa suka juya baya daga wannan doka da Allah ya ba su a cikin attaura sai ‘yan kaɗan daga cikinsu shine sai Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum wa al'ummanka da kuma yahudawan nan da ke cikin garin madina saboda asalin dalilin saukan wannan aya yadda malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri suke cewa dama akwai ka'ida dalilin saukan aya a qur'ani kala biyu ne imma sababiyan wa imma ibtida'iyan ko dai wani abu ya faru Allah ya saukar da aya ko kuma haka kurin ba abin da ya faru Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ko wannan ayar abin da ya faru kamar yadda Imam Ibn Abi Hatim ya fitar a cikin tafsirinsa haka Imam Ibn Kathir haka Sheikhul Mufassirin Imam Ibn Jarir al-Tabari cewa yahudawan madina su uku ne daman madina ya haɗu da mutane biyar ne kashi na farko su ne aus na larabawa kashi na biyu su ne khazraj su aus abokan hudansu na kasuwanci da alkawali daga cikin yahudawa ƙabilu biyu ne su ne banu nazir da banu ƙuraiza su ne abokan kasuwancinsu da hudunsu su kuma aus abokan mu'amalarsu su ne banu kainuka harka ta kasuwanci ta hada su kaga da yake yahudawa duk inda suke a duniya suna haddasa fitina ne a cikin al'umma yaƙi saboda su makera ne kuma ila yau na haza haka tsarin su yake saboda su harkar da suka fi ƙarfi a kai shine harkar makamai to bayan da za a yi su kyale duniya su zauna lafiya su ba za su samu kasuwa ba saboda harkar kasuwancinsu shine su haddasa fitina saboda idan kuna yaki da juna dole za ku zo ku sai kasuwa wato makami sai suka hada fada tsakanin aus da khazraj to abin da ya faru da su shine kaga ƴan uwan juna ne wa'annan banu qainuqa da banu nadir da kuma banu quraiza kuma Allah ya rubuta a cikin at-taura cewa kada su zubar da jinin juna kamar yadda mu ma haka haramta mana zubar da ne jinin juna kuma aka haramta mana cin dukiyar juna a zalunci ba tare da yadda ne dukiyar ba to haka su ma aka haramta musu to amma tunda su wa'annan sun kau alkawali za su taimaka wa wa'annan wa'annan ma sun kau alkawali za su taimaka ma wa'annan in aka fito yaki wa'annan yahudawan damun nazir da banu Ƙuraiza sai su haɗu suna taimakawa wato khazaraj suna taimaka musu a wajen wato mu'amala da juna su kuma banu kainuka su ne daman suke mu'amala da haus saboda haka wa'insu suna ganin cewa a'a banu kainuka da banu nazir su ne suke da alaka da khazaraj su kuma banu ƙuraiza su ne suke da alaƙa da aus idan suka haɗu kaga tun da ɓangare guda biyu ne za su yaƙi kaga dole ya yi yahuda wanda suka yi alkawari da wa'annan za su yaƙi wa'annan yahudawan to idan suka yaƙe su in aka kama kaman yaƙi wa'annan suka kama su ma sai su kama ‘yan uwansu ne suka yaƙi ƴan uwansu da juna yahudawa na yaƙan juna sa'annan kuma suna fansan juna idan an kama wato wannan a cikin kaman wancan kaga dole za su biya su karfe shi wannan kuma Allah ya haramta musu yin wannan aikin shine sai Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna a lokacin da muka dauki alƙawalinku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku a matsayinku na yahudawa saboda ɗan uwan juna ne kamar yadda mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna jima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ka hurimat yawmikum hadha fi بلدكم هذا في شهركم هذا قال هل بلغت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اشهد yace lallai jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne musulmi ya ci kudin ɗan uwansa musulmi a tare da yardansa ba haramun ne musulmi ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi sa'annan kuma haramun ne musulmi ya zubar da mutuncin ɗan uwansa musulmi kamar yadda yau ɗin nan a filin wato a garin makka a watan da ke daga cikin watanni masu alfarma shine zulhijja haka Allah ya haramta cin dukiyar juna to su ma yahudawa haka Allah ya tsara tunda Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda waɗanda suka yi imani suka yi nagartattun aiki Allah zai sanya kauna bege tsakaninsu da juna zaka ga wani baka taɓa saninsa ba babu alaƙa ta jini tsakaninka da shi amma saboda yana bin addinin Allah yana bin dokar Allah sai ka ji Allah ya kinka maka sansa to haka Allah ke yi muminai haka Allah ke sa musu ƙaunar juna har ka ga baya iya jurewa sai ya zo ya ce wani ina ƙaunanka don Allah saboda Allah ne ke kinsa irin wannan kan bayinsa to su ma yahudawa irin wannan tsarin Allah ya ba su shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira yace masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bi sahri wal humma hadisin Bukhari da Muslim yace tankwacin mu'minai a wajen kaunar juna da kuma tausasa wa juna da tausaya wa juna kamar tamkar gangan jiki ne idan wata tsoka a jiki ya ɗau rashin lafiya sauran gangan jikin zai ɗauka da rashin lafiya da gajiya kai ne ke ciwo amma sai ka ga zazzaɓi ya lulluɗa jiki kafa ne mutum ya yi tuntuke sai ka ga duk jikin shi ya ɗauka da zafi to haka ake son mu'minai to wannan dokar da Allah ya ba mu a Qur'ani haka su ma Yahudawa Allah ya ba su a cikin at yace kar su zubar da jinin juna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ya ce kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku banu quraiza suna anguwansu banu nadir suna anguwansu banu qainuqa su ma suna anguwansu haramun ne wa'annan yahudawan su taimaka a fitar da wani da cikin su ke gidansu a cikin littafin sana'ar taura haka yake a rubuce amma da yake ba yahude ba yahude ne ɗabi'ar sananan ta yahudanci tun da sun ɗau alkawali da aus da khazraj to duk wanda suke akwai alkawali tsakaninsu da juna idan suka fara yaki za su taimaka musu saboda makami ya samu shiga a wurinsu kaga za a sai makami su kuma za su yi kuɗi kuma in ka duba tsarin ba yahudi har yau wannan shine tsarinsa duk inda ya ga kuna zaman lafiya baya kauna ku zauna lafiya a duniya sai je sai haddasa fitina tsakaninku saboda ku fara yaƙi don ku zo ku siya makami wannan da kuke yaƙan juna wancan za su zo su siya kayan yaƙi a hannunsu kuma za ku je ku siya kayan yaƙi a hannunsu haka kuke to haka ɗabi'ar su yake ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya masa ya gaya wa wa'annan Yahuda wanda suke garin Madina ai manza Allah ya yi alkawali da su da ya shigo Madina ba za mu yaƙe ku ba suka sa hannu kuma ba za ku yaƙe mu ba suka sa hannu sun yadda ba duk wanda ya fito daga wajen madina yake so ya shiga madina ya yaƙe mu za ku taimaka mu za ku taimaka mana mu yaƙe shi mu kure shi haka duk wanda ya shigo daga wajen madina don ya yaƙe ku ku yahudawa mu musulmi za mu taimaka muku mu yaƙe shi da mu da ku mu kore shi kada yaƙe ku kaga wannan alkawali ne ko amma da yake da yahude ba yahude ne sai su suka warware wannan alkawali to Allah yake cewa kada su fitar da junansu daga gidajensu thumma aqarartum sa'annan ai suka tabbatar suka yadda yadda yake a cikin at ba za su yaƙi juna ba kuma ba za su kori juna ba daga gidajensu nan ba za su zubar da jinin juna ba sun yadda da wannan wa antum alhali ku Yahuda wanda ke cikin garin madina banu kainuka da banu nazir da kuma banu ƙuraiza su suna shaidawa akan wannan doka na Allah da ke cikin a taura haka yake hukuncin sun yadda da haka Allah ce thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum sai gashi ku nan banu ƙuraiza da banu qainuqa da banu nadir gashi kuna yakan junanku wa tukhrijuna fariƙan minkun min diyarihim nan kuma kuna fitar da wani bangare daga cikinku daga gidajensu saboda alƙawalin da suke da shi tsakaninsu da aus sa'an nan wa'ancan su ma alkawalin da suke da shi tsakaninsu da shi ne Allah maɗaukaki yake cewa su sun yaƙi juna kuma sun yi ƙoƙarin fitar da junansu daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi kuna taimaka wa wa'ancan mushirkan da na Madina Aus da Khazraj bil da saƙon Allah saboda su ma ai ba a halatta musu yakan juna ba amma yahudawa ne suka sabbaba musu wannan yaƙin. wal'uduwan da wuce gona da iri da ƙeta wa iya hukum usara idan kaman yaƙi suka zo muku daga cikin naku wato dangin na yahudawa tufaduhum sai ku fanshe su ku ce to ai wannan dan uwana ne amma tunda ya riga ya fada za mu biya ku kuɗi ku sakan mana shi har ku kashe shi wanda a cikin littafin sa haramun ne su yi wannan aikin kamar yadda yau ake samun musulmi yana zuwa ya kama dan uwansa ne musulmi ya ce ne sai ya fanshi ne kansa ai haramun ne yin wannan aikin kaga irin aikin su yayi kama da irin aikin da Yahudawa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka aiwatar shine ka kama ɗan uwanka ka ce ya fanshi kansa ina ba ta an gane kaga wannan aikin da aka yi haramun ne shari'a ta haramta a taura haka kuma a cikin ƙur'ani ma haramun ne a aiwatar to shine Allah subhanahu wata'ala yake bada labari sai ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum wannan aikin da kuke yi haramun ne ku fitar da junanku daga gidajenku banu ƙuraiza da banu nazir in an kama kaman yaƙi daga cikin banu ƙainuka sai su ce to wannan ɗan ne amma fa sai ya biya sai biya kuɗi ya fashi kansa sannan a ƙyale shi su ma idan banu ƙainuka aka kama wani mutum daga cikin banu banu nazir da banu ƙuraiza sai su ce wannan ɗanuwanmu uwanmu ne danginmu ne ƙabilanmu ɗaya amma fa ba za mu kashe ka ba tunda ka bi wa'ancan larabawan kai fanshi kanka wannan kuma yin aikin da suke yi Allah ce haramun ne wa huwa muharramun alaikum ikhraju Allah ce ya haramta musu yin wannan aiki da yahudawa suke aiwatarwa tsakaninsu da juna shi sa wato imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aiki da suka yi ya ce ƙala an ba'ahumullahu bi zalika min fi'lihim Allah ya ba su labari wannan aikin da suka yi wa qad harrama alaihim fi kuma alhali Allah ya haramta musu aiwatar da irin wannan aiki a cikin at Allah ya haramta musu aiwatar da wannan sakku dima'ihim zubar da jininsu haramun ne وافترض alaihim fiha fida'u أساراهم Allah kuma ya wajabta musu akai su sufanshi kaman yakin da aka yi tsakanin Aus da Khazraj tunda kowanne yana tare da waɗanda suka yi alkawali da juna to sai ya biya kuɗinsa fa kanu fariqaini sun rabu kashi biyu ne ta'ifatun minhum banu qainuqa gare daya daga cikin su sune banu qainuqa wa hum khulafa'ul khazraj su kuma suna da alkawali na mu'amala da juna tsakaninsu da kabilan khazraj daga cikin larabawan madina wan nadir wa quraiza su kuma banu nadir da kuma banu quraiza minhum su kuma wa hum hulafa'ul aus su kuma suna da tsakanin tsakaninsu da aus wajen mu'amala a haka idan wannan ya kama wannan sai ce wannan sai ya biya haka suke yi duk da sun yarda cewa wa'ancan yan uwansu ne amma tun da ya bi laraba wannan ya yi yaƙi mushrikan madina a lokacin to sai ya fanshi kansa kaga su za su karɓi kuɗin kuma wannan aikin haramun ne Allah ya haramta musu aiwatar da yin haka sai Allah ce afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu za ku yi imani da wani sashe na attaura kuma ku kafircewa wani sashe na attaura kenan abin da suke yi sun yarda cewa ba mai kyau bane sun yi imani da wani bangare kuma sun kafircewa wani bangare kamar kai ne a yau ka ce ka yi imani da ƙur'ani amma ba ruwanka da hadisi duka ƙur'ani hadisi shi ke fassara abinda ƙur'ani ya zo kuma hadisi yana ƙarfafa abinda ƙur'ani ya zo kuma yana ƙara gaskata shi sannan kuma hadisi yana fassara abinda ƙur'ani ya zo da shi a dunkule kaga a nan kaga ka yarda da wani yanki na littafin Allah kuma ka ki yarda da wani yanki kuma manzo Allah ce ala inni u'tikal qur'ana wa mithluhu ma'ahu ya ce ku saurara ni ɗinnan sallallahu alaihi wasallam an bani ƙur'ani da kwatankwacinsa tare da shi shi ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sallam shi shine Allah maɗaukaki yake magana akan cewa yanzu sun yi imani da littafin Allah kuma su kafircewa wani sashe? sai Allah ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum wato sakamakon wanda ke aiwatar da irin wannan aiki daga cikin ku yahudawa da kuma ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu kuke jin wannan ayar sai Allah ce ne illa khizyun fil hayati dunya a ce kaɗewa ne ga mutum a rayuwarsa ta duniya wa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama in ka mutu a haka baka tuba ba yuradduna ila ashaddil azab za a mai da kai zuwa ga azabar da tafi azabar da ka samu a duniya da kuma kabari tsanani wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah fa bai zama rabbananne ba dangane da abin da ku kuke aiwatarwa na yadda da wani yanci na Qur'ani da kuma kin yadda da wani yanki na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin Qur'ani ka yadda da wani bangare wani bangare kuma ka ce baka yadda da shi ba kamar yau ne mutum musulmi yayi tambaya akan dokar Allah a ce mai ga abin da Allah ya ce a Qur'ani kuma ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce kai shi wannan maganan yayi tsauri da shi ba zai yi aiki da shi ba to kaga wannan akwai matsala ko ko kuma misali mutum ne yana da dukiya sai ya ce me dokar Allah akan fitar da dukiyarsa na fitar da zakka sai a ce mai duk wanda ke karkashin ka ɗanka wanda yake karkashin ka yana cin abinci yasa na karkashin ka kana biya mai kuɗin makaranta yana karatu ba za ka ɗauki zakka ka bashi ba ina fata an gani amma in ɗanka wanda ka riga ka sallame shi baya ƙarƙashinka ya yi aure yana hidindiminsa da iyalansa yana daga cikin kuma waɗanda suke buƙatar zakka to wanda za ka yi ɗauka ka ba shi sai ka ce a kai da Allah ka riga ka saba saboda haka kai wancan da ka saba shi za ka yi ba za ka bi wancan dokan ba sai a ce yanzu ka yi imani da wani sashe na ƙur'ani kuma ka kafirce wa kashi da ba ta gane tun da ai dokar Allah ne ko ko kuma gashi nan kana wani aiki wanda ba mai kyau bane kana aiki ne a ministry ko kuma kana aiki ne kana kwadago ko kuma musamman ma mai kwadago dan shi ne yake ganin yana cin halaliyarsa kuma sai ya fada cikin cin haramun babu abin da mutum yake ci na halaliya kamar aikin hannu to amma a yau mutum zai iya cin haramun da aikin hannunsa kai ne misali birkila mai gida ya tambaye ka ya ce da Allah ga kuɗi ka je ka siyo mai kaya kaza da kaza da kaza na aikin birkila kaga yanzu kai mai sunanka ɗan sako ko da ka je saboda ka saba siyan abu a wajen iyamuri wannan kayan misali ana sayar da shi dubu goma goma amma saboda kai ne sai ce na siyar maka da shi nawa dubu tara tara ko kuma takwas da ɗari biyar kaga an samu rarar ne an one five kuma wannan abun mai kayan nan da gidan kenan ya baka ka siyo guda talatin kaga automatically ka samu ne dubu talatin da biyar ko yanzu a nan za ka yi tunanin ka samu ka ne Kai ba naka ba ne kai ɗan sako ne in ka ci wannan dubu talatin da biyar ɗin nan ka ci haramun saboda ba kudinka ba ne kai ɗan sako ne to ba aika na yi ba kuma in ba don ni ne ba ai ba za a yi sauki ba saƙo ne kai ka bada ka zo sai ka ce alhaji wannan abin da ka bada dubu goma goma ake sayarwa amma saboda ni na saba harka da shi sai mun rangwame ya ce ya sayar min a takwas da ɗari biyar biyar in alhaji ya ga dama ya ce ka ɗauka ai kuɗinsa ne ko in kuma ya ga dama ya ce ba ni kana bai zama mugu ba kuma bai zama baya son ka da alkhairi ba ai kudin sa ne da mu ina fata an gane dan kaka ce ai wannan mutumin mugu ne baya son ka da alkhairi za a ah, baya son ka da alkhairi ya baka aiki kudin sa ne da kuma yana da zabi in ya ga dama ya ce ka rike in kuma ya ga dama ya ce ka bashi kayan sa ai da ai zai biya ka kudin aikin da kai ko wannan shine halaliyarka wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah ya aike shi ya bashi akuya sai ce ga akuyan nan je ka siyar min ina da bukatun kuɗi sahabin ne ya tambayi manzon Allah nawa kake so ya ma'aikin Allah manzon Allah ce ina son dirhami biyu ka siyar min da akuyan nan dirhami biyu da wannan sahabi ya tafi kasuwa saboda gwani ne a iya kasuwanci sai ya siyar da akuyan dirhami hudu an samu riba ko ba samu ba an kasuwa na yin irin wannan harkar sai ce ai ya samu nashi ko yake dan sako ne sai ya kara siyo wata akuyar a matsayin dirhami biyu sai ya dawo da mazala nawa dirhami biyu mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya gansa ga akuya kuma ga kuɗi a hannunsa sai ce kai ya haka sai ce ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo ga dirhami biyunka sai ce ya haka sai ce ni wannan gwani ne a iya kasuwanci da na je kasuwa sai na sayar da akuyar da ka nema ka sayar maka da ita a dirhami biyu na sayar da ita a dirhami hudu kaga yanzu an samu raran ne dirhami biyu ya ce to tun da na san bukatar ka kudin ne sai na ƙara siyo maka wata akuya ita ce akuyar ka ga ta nan sannan ga kuɗinka da kake bukata sai manzo Allah ya masa addu'a Allah ya masa albarka a harkar kasuwancin to mu a yau muna ganin idan muka yi gaskiya ba za mu samu arziki ba shi ta za ka gami da mai harkan hannun da mai harkan gwamnatin da ɗan kasuwan duka kowa ya iya cin kamu ya muna kawai dai saboda ne shi yana ganin in yi gaskiya ba zai ci ba ba zai samu arzikinsa ba ya manta cewa gaskiyan nan shine ke kawo masa mafita a ko ina idan ka kai ka samu kanka a rayuwa to wannan yana daga cikin abin da Allah ke sa mutum ya samu kaskanci a duniya sannan kuma ya samu kaskanci a lahira Allah ya ce fa bi rakkana ba dangane da irin wannan harka da mutane ke aiwatarwa Allah maɗaukaki sai ya ce ula'ika masu yin irin wa'annan daga cikin yahudawa na banu ainuka da banu nadir da kuma banu Ƙuraira. haka kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da irin wannan siffa ta yahudawa allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah sune wa'anda suka siyar da suka siya duniya lahirarsu suka siyar suka nemi duniya kaga kenan me ba yi da me ba yi da abin da zai samu a lahira fala yukhaffafu anhum irin wa'annan in suka mutu da wannan ɗabi'a. inji Allah ba a ragwanta musu azaba a duniya da kabarinsu. sa'annan kuma ma a lahira kaga wa'annan sun tabi a duniya kuma sun tabi a kabari sa'annan kuma a lahira za su samu azabar da ta kara azabar da suka sha a duniya da kuma kabari shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Uqbah bin Amir al-Juhani yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj idan kaga Allah na ba mutum abin da yake so na duniya kuma wannan mutum yana son Allah bawan Allah ne ta zuru amma mazinaci ne kuma harkan kasuwanci shi komai yana tafiya daidai mazinaci ne harkan kasuwancinsa na tafiya daidai mazinaci ne kuma aikinsa yana tafiya daidai a ofis to lahirarsa ake narka mata ake ba shi cinye haka manzo Allah ce sai manzo Allah ya karanto wannan aya da cikin suratul an'am alamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين yake cewa falamma na su ma a yayin da mutane suka kanta abin da ake tunatar da su a kai wanda suke yi ba mai kyau ba a lokacin da suke da rai a duniya Allah ce suka manta da wannan fatahna alaihim ba kulli shay'in Allah ce sai mu buɗe musu ƙofofin duk abin da suke so na rayuwarsu na duniya tarala kenan hatta iza farihu bima mautu har sai da suka yi farin ciki lilgaya kenan hatta anan lilgaya. A akan abin da Allah ya ba su na jin daɗin rayuwar duniya suna mutuwa a akhadnahum baghtatan sai muka musu jam'an kai tsaye fa idahum mublisun ai fa idahum ayisuna min rahmatillah sai gashi sun tabbatar da yanzu fa babu wata rahama ta ubangiji da za su samu a lahirarsu Allah ce fa a adabir qaumar Labina, zalamu dabarar waɗanda suka zalunci kansu sai ya yanke shikenan ai ya riga mutu Ta riga ta kare sai Allah ce me walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai ashe kenan idan kaga kana sabawa Allah harkar kasuwancinka kuma na tafiya daidai ka tsaya ka yi wa kanka karatun tana su ana narka maka lahirarka ne ka cinye a duniya Shi ne wanda Allah ce irin wa'annan su ne suka siya lahirarsu a suka siya suka siyar da lahirarsu suka siya duniya kuma irin wa'annan in suka mutu ba za a sauwaka musu azaba ba Allah ba zai daga musu kafa ba daman duk wani dama da za a baka an baka a duniya da za ka yi tunanin hanya abin nan da nake yi yana da kyau kuwa shine Allah ya ce to a irin wannan Allah baya daga musu kafa wala hum yunsarun kuma su ba za su samu mataimaka ba a rayuwarsu ta duniya kuma ba za su samu mataimaka ba a kabarinsu sa'annan kuma ba za su samu mataimaka ba a lahira saboda a lahira ba wanda ya sai taimake ka ko akwai wanda ya sai zuwa cewa Allah daga ma kafa babu saboda kowa ne nafsi nafsi ranan kowa ta kansa yake yi babanka guduwanka yake yi kai ma kana gudun mahaifinka mahaifiyarka tana gudunka kai ma kana gudun mahaifiyarka matarka tana gudunka kai ma kana gudun matarka ƴaƴanka na gudunka kai ma kana gudun ƴaƴanka aboki na gudun abokinsa kowa ta kansa yake yi ba ka taɓa tuna wani naka sai ka ji ka daram a aljanna sannan za ka iya tunawa tunawa ne shine wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim shine Allah ce a lokacin yanda idan kun hadu primary school mate haka ko wane katina tuna wani wane wani a ranar za a haɗu ana tunawa ina wane kamar yadda a duniya in an haɗu ko ya labarin wane sai ce kai wani fa batun da muka rabu a secondary mun yi tare da shi ba mu ƙara haɗuwa da shi ba wani kuma tun da muka rabu a jami'a ba mu ƙara haɗuwa da shi ba wani kuma ya yi nekin ɗinsa yana aiki a wuri kaza ya samu kuɗi ya yi kaza ya yi kaza ko ba haka ke yi ba a lahira ma sai an yi wannan tunanin yanzu ba gashi ka zo masjid sani dauda ba kana da harkokinka na rayuwarka amma ka haƙura ka ce za ka zo ka ji wa'azi ko za ka zo ka ji tafsiri to ko a ranar tashin kiyama in ka shiga aljanna sai ka tuna da wannan ranar wani ka tuna lokacin da muke zuwa ranar da azumi ya koɗa ka ya kusa da AC AC nan na bugun ka kaci kai ya kuwa zan iya jurewa sai ka tuna wannan ranar shi da wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu qalu inna kunna qablu fi alina mushrikin ba fa a duniya fa mun ji jiki ba eh ka tuna azumin nan ranar nan da gafar rana yayi rat kawai na zo kusan wannan kesin nan na shimfiɗe habbaci ya kwashe ni kana taba ni ina kale ni ina fata an gane amanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum yau gashi Allah ya mana baiwa ya tsiratar da mu daga azaba ta wutar jahannama mai guba inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim ha mun can muna bautatawa Allah a duniya da wahalan azumin nan ce mun yi kaza na haƙura ina ganin kai zan yi business da kuɗin nan ka ce a'a mu sa shi a waje kaza mu taimaka wa marayu mu taimaka wa mabukata mu yi kaza za mu samu lada ina dai son kuɗin na haka na kuɗin na narka wannan kuɗin kuma gashi sai zo ya zama mana alkhairi Allah kuma ya tsira da mu daga wannan azaba innahu huwal barur rahim lallai ubangiji mai kautayawa ne kuma mai amsawa ga bukatocinmu shi ya tsiratar da mu Allah ka tsiratar da mu daga wannan bala'i sai Allah madaukaki ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البيت الطيبات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah maɗaukaki sai ci gaba da ba da labarin banu Isra'ila ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma al'ummansa. ce wala kadi na Musa alkitaba tabbas mun ba annabi Musa alkitaba anan bi ma'ana a taura Allah ya ba annabi Musa a taura kamar yadda Allah ce inna anzalna taura taurata fiha hudan wa nur mu muka saukar da saura a cikinta akwai shiriya da kuma haske yahkumu biha hannabi nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal Allah maɗaukaki yake bada labari wannan at-tauran yahkumu biha an-nabiyun annabawan Allah sune suke ta hukunci da at allabina alladhina aslamu wa'anda suka miƙa wuya zuwa ga dokar Allah lilladhina hadu daga cikin wa'anda suke yahudawa ne wanda suka miƙa wuya ga dokar Allah suna hukunci da attaura warrabbaniyuna da kuma waɗanda suke ba al'umma tarbiyya su nagarta su su canza mutane su yi reforming ɗin mutane su mai da su mutanen kirki wal ahbar da kuma manya-manyan malamai na yahudawa bima suhfizu min kitabillah saboda abin da suka haddace na littafin Allah shine wannan at-taura wa kanu alaihi shuhada kuma su dinnan suna shaida wa akan wannan cewa at-taura Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi sa Allah ce wala qad atayna Musa kitaba wannan littafin shine at-taura tabbas mun ba annabi Musa wa qaffayna min ba'dihi ar-rusul Allah ya ce wa kafaina min ba'dihi bir rusul kuma wa kafaina bi ma'ana kamar yadda Allah ya ce thumma arsalna rusulana tatra sannan muka aiki annabawanmu ay yatba'u ba'dahu ba'da sashi na bin sashi in wannan annabin ya shuɗe sai wani annabin ya zo to shine wa kafaina min ba'dihi kuma muka maye gurbin gurbinsa bi ma'ana bayansa rusul annabawa bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda annabi Musa yana daga cikin annabawan banu Isra'ila to annabawan da Allah ya maye gurbin su bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam cikamakon annabawan banu Isra'ila shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shine sai Allah ya ce وآتينا عيسى بن wa البينات وأيدناه El Kudus. muka ba annabi isa ɗan maryam kaga anan sai Allah ya jingina shi zuwa gawa mahaifiyarsa an wa maryam alaiha salatu wassalam saboda haka annabi isa ɗan maryam ne annabi isa ba ɗan Allah bane. ina fata an gane yahudawa sun jingina wa Allah ɗa shine suka ce uzairu bin Allah kristoci sun jingina wa Allah da suka ce masihu bin Allah sannan mushirikan makka sun jingina wa Allah da suka ce ‘ya'yan Allah mata ne, su suna cin mata da suka jingina wa Allah mata. Wa ja'alul mala'ikatan labina hun, ibadun rahmani inata, a shahidu kalkahu, a tuktabu shahadatuhu wa yus'alu. Suka sa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to anan suna nuna cewa lallai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata saboda su ba sa kaunan mata a rayuwarsu shi yasa duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a a haifan masa ya mace yayi kaki yayi wannan abin nan to shi ma yana da ɗabi'an maguzawan makka shine kin ƴaƴa mata to annabi isa dan maryam Allah ya kira su a matsayin annabi Isa ɗan Maryam shi ta eh, ibn Abi Dawud a cikin ha'iyarsa yake cewa Allah walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma babu abin da ya kama da shi sa'annan Allah ya girmama a ce Allah yana da Allah ya fi ƙarfi a jingina masa da saboda alaman ɗa alama ce ta rauni ko alama ce ta rauni sannan ka'ida a wajen malaman tauhidi a babun sifat suka ce sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikin ta. Ka fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ba a siffanta Allah da siffa ta tawaya in aka ce Allah na da ɗa kaga an nuna Allah yana da buƙatan ɗa ko saboda bukatan ɗa ya gaje ka inda ka ƙare ka ƙare shi kuma ya ɗaura daga inda ka ƙare ya ci gaba shi ma ya samu ɗa shi ma inda ya tsaya ɗansa ko ‘ya'yansa su ma su ci gaba daga nan kaga wannan ya nuna ne buƙatuwa sai Allah ya jingina annabi Isa zuwa ga mahaifiyarsa saboda wannan shine asali kuma shine gaskiya sai Allah ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus shi annabi Isa an Maryam muka karfafe shi da ruhil qudus shine mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam dalili da ke nuna cewa ruhil qudus anan ana nufin annabi Isa an Maryam ne Abdullahi ibn Mas'udin ya zo fassara wannan aya kamar yadda ya zo a cikin tafsirin ibn abi hatim haka yadda ya zo a cikin ibn kathir haka kuma yadda ya zo a cikin tafsirin tabari da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da muhammad bin ka'ab da isma'il bin khalid da imam suddi da kuma rabi'u bin anas da atiyyal aufi da imam qatada as-sadusi dukkan su suka fassara wannan faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin cewa ruhul qudus anan ana nufin mala'ika jibrilu ne kamar yanda hadisi ya zo ingantacce daga nana ishtu Allah ya ƙara yadda a gare ta Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi yake take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma ayyid Hassan bi ruhil qudus kama na faha an nabiyik ya ce ya ubangiji ya yi wa hassan bin sabit ne addu'a saboda hassan yana yin wake na bege wajen kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mushrikai suka kashi sai mai da musu martani sai ce ya Allah ka karfafi Hassan bin wato bin Sabit da Ruhul Qudus wato shine mala'ika Jibrilu saboda kariyan da yake badawa a gare ni wannan hadisi har ila yau imamu abu dawud da imamu tirmizi sun rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka ya zo a cikin wato sahihu ibn hibban daga abdullahi dan mas'udin allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudus nafasa fi raw'i lallai ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu ya yi busa a zuciyana a raina annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha babu ran da za ta mutu a doron ƙasa sai ta cika duk abin da Allah ya rubuta mata za ta ci Allah ya rubuta ton ɗin da za ka ci na tuwo a cikinka adadi kaza ne to sai ka gama cin wannan ton ɗin na tuwo kafin za ka mutu haka kuma duk tufafin da Allah ya rubuta za ka sa a duniya sai ka gama sa tufafin ƙarshe sannan Allah zai karɓi ranka sannan kuɗin da za ka riƙe ka kashe a duniya sai ka gama kashe adadin wannan kuɗin da Allah ya rubuta maka sannan sai ka mutu wannan adadin fitarin da za ka yi adadin duk abin da za ka yi sai ka gama cinye su ka cika shi sannan sai Allah ya karɓi ranka to shine dalilin da ya sa manzo Allah ce taqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah wa ajmilu fi talab to ku kyautata a wajen neman arziki kada ku yi wa juna kada, da duk abin da aka rubuta sai ka samu ina ba ta an gane to ku kyautata wajen nema kada ka yi wa ɗan uwanka bakin ciki akan abin da zai samu abin da Allah ya rubuta masa zai zo gare ka kai ma abin da Allah ya rubuta zai zo gare ka masoyinka bai isa ya baka abu ba in Allah bai rubuta maka ba sannan makiyinka zai baka abu in Allah ya rubuta maka shi sai bayan ya baka ya dawo yana nadama amma saboda Allah ya riga ya rubuta kuma ta hannunsa zai biyo saboda wannan tsari ne na ubangiji to saboda haka ruhul qudus anan malaika jibrilu sai ce afa ma ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum duk lokacin da manzo daga cikin banu isra'ila ya zo muku banu isra'ila bima la tahwa anfusukum da abin da rayukan ku baya so da suke yi istakbartum sai ku yi girman kai wannan ne zai zo mana da kaza ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yi aiki da shi ba da suka yi girman kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taso daga Sham suka zo Madina da Allah ya tashi turo manzon sai turo manzon Allah a cikin Laraba su kuma suna ganin Larabawa kaskantattu ne ina fata an gane saboda haka ta yaya za su bi shi su ba za su bi shi ba shi ne Allah yake cewa Istakbarto sai ku yi girman kai fariqan kadzabtu wasu daga cikin annabawa kun karyata su wa fariqan taqtuluna wasu kuma daga cikin annabawa kashe su kuka yi annabi isa dan maryam ma ai sun zo kashe shi ne Allah ya dauke shi ko don kasancewa ta'addancin yahudawa ya kai iya ta'addanci kuma duk wanda ke da irin wannan ɗabi'a shine idan ka rinjaye shi da dalilai ya ji ka mai hadisai ya ji ka kawo mai ayoyi ka kawo mai cikin gabata sai ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili kamar yadda suka yi wa annabi Ibrahim ko a kona shi ku taimaka wa ku kaga Allah ma ake taimako kaga mai taimako ya koma yanzu ne shi ake taimako kaga yanzu ya cancanci bai zama wa abun bauta ba abun bauta ne ai shi zai taimake ka ina ta an gane to saboda haka Allah sai ce suna kashe wasu daga cikin annabawa wasu kuma su karyata su shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ukasha bin Mihsan wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace akwai annabin fa da zai zo duniya har ya mutu ba wanda ya yi imani da shi a cikin banu Isra'ila shi kadai zai zo ranar tashin kiyama ba wanda ya yarda da shi har ya gama abin da zai yi ba wanda ya yarda da shi akwai annabin da mutane biyu ne kawai za su zo bayansa su ne mabiyansa akwai wanda annabin da kuma mutum ɗaya ne ina ba ta an gane kaga mu kuwa da sunan mutane ɗimbin yawa suna tare shi ta sai Allah maɗaukaki ya ce a bayan ya ce fariqan kazzabtum fariqan taktulun wa qalu qulubuna gulf wa'annan mutane sai suka ce to a cikin fa mu akwai makulli ya riga ya kulle kaga idan mutum ya ce na kulle ka ma'ana duk abin da zaka gaya mai ne ba zai ji ba kuma ba zai yarda da kai ba suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu qulubuna ghul ai fi akinnatin zuciyarsu a rufe yake ai alaihi rishawa akwai wani murfi da ya lullube zuciyar ba duk abin da za a faɗi da zai samu ba shiga ba balle ya yarda da shi sa'an nan ya amince da shi Shi ne abin da mujahid bin jabar da abu la'aliya suke cewa ai la tafkahu mai zuka su ba ta fahimta komai inda akan wannan ne ba su yadda ba shine Allah madaukake ce balla anahumullahu bi kufrihim Allah ya kine musu saboda kafircin su saboda sun san gaskiya sun iya da shi dalilin haka Allah ya tsine musu to haka mu ma a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san gaskiya ya yin aiki da shi tsinuwar Allah na hawa kansa kamar yadda Allah ya tsinewa Yahudawa Allah ka shirya da mu Allah kuma ka nisan da mu daga abin da zai ja mana tsinuwarka shine Allah madaukake ce balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su suke yin imani da alamomi da suke gani daga annabawansu amma mafi yawan su sun ga gaskiya amma sun ki ku duba fa Allah ya dauko musu dutse su aka ce in ba su yi amfani da attaura ba za a saka dutsen ya kashe su suka ce mun yi imani mun yadda aka mai da dutsen ana mai da dutsen suka ce mun ki ba ba ka san wannan mutumin ba abinda da zaka ga mai yadda da kai kuma ko sun ga alama a fili amma sun ki yin aiki da shi ne dalili saboda kiyayya da kin gaskiya wannan duk wanda ke da irin wannan sifa to idan Allah ya kulle zuciyarsa ba zai taɓa ganin gaskiya ya aiki da shi ba Allah ka shirya da mu Allah kuma ka kare mu daga faɗa cikin halaka duk abin da zai sa mu ga gaskiya mu ki yin aiki da shi da Allah ka nisa da mu daga wannan abin kada ka ba mu ikon ganin gaskiya kuma mu ki yin aiki da shi duk abin da muka gani na gaskiya ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi duk wanda zai iya kawo mana tasgaro akan aiki da gaskiya da Allah ka fi mu sanin sa ka kawo mana da shi kada ka kawo shi a cikin rayuwar mu mu kuma ka ba mu ikon yin amfani da abin da muke karantawa don ya zama dalili na tsira a gare mu duniya da lahira za mu taƙaita a nan in akwai tambaya guda ɗaya biyu sai mu amsa babu kuma in Allah ya da za mu taƙaita a kai a sannan sai mu yi rufe karatu akai? Ake haga Musa na ɗaga hannu. ba daman saboda su a ɗabi'ar su su banu isra'ila ba ta son a zauna lafiya kuma su sun san gaskiya kuma ba za su yi aiki da gaskiya ba saboda bakin su da su ya za a yi a samu annabi da cikin larabawa shi ne kawai shi sa kawai suka ƙi yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ba su san shi annabin bane

mafi su suna akwai wasu yanki a palestine su ne wanda za ka gansu da gemu cike ina fata gane daga ya bar gemu kuma ya cire gashin baki amma za ka gansu da cross ba yahude ne akwai wasu yanki a bangaren palestine akwai wasu a rome sannan kuma akwai wasu yanki a wato Ethiopia akwai wasu a wannan yanki ina fata an gane sannan kuma idan ka shiga kasashen turawa za ka ga akwai ɗaiɗaikun su ai ba ba sa nan a dunkule wuri ɗaya in ka shiga Amerika za ka iya samun ɗaiɗaiku a cikinsu in ka shiga ingila ma za ka iya samun ɗaiɗaiku a cikinsu sun rarrabu ne ina fata an gane sun rarrabu ne ba wai suna zama ba ne a wuri ɗaya ga baki su ina fata an gane sun rarrabu nan kuma in ka shiga rasha ma za ka tadda wa'ansu daga cikinsu haka in ka shiga jamani za ka samu wa'ansu daga cikinsu amma za ka gansu suna sa riga kamar jallabiya dogo ina fata an gane za ka gansu da gemu cikakke wannan wa'ansu su za ka ga sun cire gashin cikinsu amma za ka ga ya sa cross kuma za ka ga ya sa ne rawani to wannan ba yahudi ina fata an gane wannan da yahudi ne kana tambaya shi zai ce ma yahud yahud is a shi ba yahudi ne wa'annan suna ganin duk duniya duk wanda ba su ba to awa ne an halicce su ne musu bauta a doron kasa eh, wa'annan su ne Allah ta ce a madadin Sani Dauda Foundation da ya ɗauki nauyin kawo mana wannan karatu kashin Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwar zazzau babba ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa kamar yadda yake dukkan ɗawainiyar da gina wannan katafaren wuri wanda muke zaune a ciki muke karatu kuma yake ɗaukan ɗawainiyar sadar da wannan karatu ina roƙon Allah subhanahu wataala ya albarka ga zuriyarsa ya albarka ga dukiyarsa sa'annan kuma ya yawaita mana irin su a doron ƙasa sa'annan kuma ya saka masa da aljanna mu kuma da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada ya karɓa mana ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira sa'annan kuma mu ma ya saka mana da aljannan firdausi ya ba mu ikon yin abin da zai amfane mu duniya da lahira wannan karatu da muke yi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu ya zama hujja akan mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك